a wannan littafi mai tarin albarka na tsarifu saliki ila rabbil alamin na babban malamin wahid abdulsalam bali al wanda muka fara ji a bakin malaminmu a sheikh muhammad awwal adam albani zariya muna roƙon allah ya karbi shahadarsa mun yi karatuttuka a wannan littafi karatuttuka 18 yau shi da karatu na 19 yau muna yinin asabar boko yau sha na sha hudu ga watar biyu watar february shekara ta 2015 miladiya daren 25 eh, eh, ga watan rabi'ul isani jira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da shida karatunmu na sha tara yau za mu tayar shi a shafi na 121 haka za su yi mu daula ah, bayan mun karanta babi na biyar a falalan ba da zaka kuma mun karanta ayoyi na suratul mu'minun kuma kafin shiga karatu kai tsaye a muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da ta kai ta bala, bala'irai da annoba da suke tasowa kuma marasa lafiya Allah ya ba su lafiya za mu tashi babi na shida a tauhid wa sala wa zaka tariqul janna da tauhidi ɗaya da sallah biyu da zaka uku hanyoyi ne daga hanyoyin samun aljanna وإذ عبد السلام باليتي ففي الصحيحين عن أبي أيوب رضي an عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب ta من كفاف يوم لا يتفنى أكيد أبو أيوب الأنصاري هو يجعل يتفنى أكيد ها sani mana ko kamanta in kamanta bari tuna maka dan madina ne shangul kamar shi sai ya kasa ba shi sai ya kasa mallawan ne ya kace abu ayyuba al-ansari yunus ne kace annabi ya kore aika sai ya kore yaran yahudu zai duko shi a ah, kyamaraman muna jirga eh? yawwa kai kana da ilanu àwọn moni ìgbòho akwai moni 1 akwai 2 yawon alasar moni 2 alkoholi ne kasa ne game da abuwa yi balasari me yake fada ne aliyu ya ka musamman ba me yake ba ala musamman wani garin ke na shi A aha aliyu shi ke nan ɗanin eh, ya ɗauki wasu eh, eh, da annabi ya ce ziyara madina a gidan ya kawo sai ya kawar daga maka zuwa madina a gidan sai fara sauka to daga abu ayyub al-amsari anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya ce wa annabi akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna ka sanar da ni aikin da zai shigar da ni aljanna qala sai ce malahu malahu malahu ko me gare shi me gare shi wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce arabun malahu haka za arabun malahu ko arabun malahu kalmar arabun asalin yadda ma'anar arabun yana da ma'anoni guda biyu ma'anar farko hajjatun arabun malahu malahu bukatar da take gare shi kenan arabun malahu bukatar da yake gare shi kenan fassarar farko fassara na biyu a rabin malahu malahu din kenan abin da ke gare shi a rabin yana da muhimmanci kenan bukatarsa yana da muhimmanci tunda ya zo ya yi tambaya irin wannan domin aiki wanda zai ce yana son aiki da zai shiga da shi aljanna a rabin malahu yana da muhimmi bukatarsa تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم annabi ya ce ka bauta Allah ban da shirka ɗaya na biyu ka tsaye da sallah na uku ka na ka sada mai zumunci a wani hadisi da muka duba ya yi maganar sada zumunci ya yi maganar ka bauta Allah ban da shirka ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka sa da zumunci malamai suka ce ire-iren wayannan hadisai suna da yawa za ga wani yanzu ce ya annabi ina son aljanna mutum kala-kala ne wani sa annabi ce za an fi duniya yi bukan na wasu an fi ma inda na su yi bukan wani annabi ya ba su wani aiki da wani ya ba su aiki daban sai aka ce to wannan yana alaƙa da irin wanda ya zai tambaye da kalan wanda ya zai tambaye da yanzu wani zai zai tambaye ka ya ce me zai shigar da ni aljanna in ka kalle da talaka iri na ne kar da samu sa hajji a ciki don ba shi da kudin hajji sai tsaka ga cikin abu da annabi ya irga wannan bai doki hajji ya sa ba sai ya gaya masa mota Allah babu shirka wannan kowa ne sai da sallah kowa ne ba da zakka mai yiwa manomi ne ka sada zumunci don yana da dangi yana da yan uwa amma annabi bai gaya masa hajji ba ko ba gaba bai gama saboda haka ire irin waɗannan hadisan idan sun zo suna alaka da wanda ya tambaye yanzu idan mace ta tambaye ka me zai kai ta aljanna a cikin abubuwan da zaka ka irga mata akwai abin da zaka iya ka sa mata wanda ba bai shafi namiji ba ka ce ki kiyaye sarki na haila sarki na binki ko ba gaba to ga wanda bai shafi namiji ba shi yasa daga kalan mutum idan annabi ya zo ya ga kai dama ko ne ba kai baka san dangin ka a duniya ba ba zai sa maka sada zumunci ba shi kenan da ka zo sai ya ga yanzu misali mutum daga abuja maka tambaya waya yana maka tambaya mai zai kai shi aljanna to yanzu ba wai ya ce ka yi min bayani akan zakka kawai ya bar amma a sake ka ba za ce ga yadda ake cire zakkan masara ga yadda ake cire zakkan dawa zakkar waki abuja na noma ne ka wanda sai ka maka bayanin zakkar kuɗi sanin makiyaye maka waya ya ce da Allah malam ka bani kuma ka san wannan makiyayi ne na asali ba fulata ne a daji baya noma a wani zakar hadisi za je kana masa bayani ba sai kai masa bayani akan zakar dabbobi sanin wanda za ka samu manomi kenan kowa da bayani da ya sace da shi shi yasa karkace wai kai akan wannan ba za ka rage ba za ka kara ba to in kana da kuɗi kai hajji ya shiga in kana da kaza kaza ya shiga haka hadisin zai tafi wannan kenan ففي صحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه يا النبي قام ايكن ان ايكن هذا شيء الجنه ashe zamanin annabi ƙauyawa suna kan gaba wajen neman aljanna su ma kaga mutum ya zo a dan birni ya annabi ga mu aikin da zai kai na dan ƙauye ya annabi ga mu aikin da zai shigar da ni aljanna domin duk wanda bai samu aljanna ba yayi asara duk wanda ya samu aljanna kuma ya yi riba haka qur'ani yace faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza kishiyar maganar fa faman zuhziha anil jannati wa udkhila an-nara faqad khaba وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة kajin da annabi ya masa bayani ya ce ka ba da zakka na farilla ka yi azumi eh, ka ba da zakka na farilla ka yi azumi na eh, ya ce wato kimin sala al-maktuba ka ba ka tsai da sallah na me na farilla wato ajin zakat al-mafruza ka ba da zakka na farilla yanzu da kun duba na a turance akwai abin da za ku yi sunan su daya amma sun bambanta akwai ko abu daya yana da suna da yawa synonyms da to abu daya yana da suna da yawa me za ta yi ba wuye synonyms zuwa ne ne ba shi na ya eh? singular ta zai ne mafi da jikin jami'a alan guru malo su ba Eh, shi na ai singular plural wal mufrad ne ba kike magana eh, mu a larabci aya ko abu na cewa eh, jinas to a tashabu fil lafz wal ikhtilaf bil ma'na tayyib shirin jinas to naka da kafa da shi da jinas Eh, kace rubutu iri daya amma ma'anar ya bambanta to wani ah, balaga na tabbata jinas wa yawma taqumu sa'atu tashin qiyama yusimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a awa daya to abu dai mai suna ne yawa wannan a takaice yanzu wa tuqimu salata al-maktuba ka tsaya da sallah menene al-maktuba na farilla wa tuaddi zakata al-mafruḍa mafruḍa shi ma na me farin la maktuba farin farilla mafruza la akwai maktuba kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum kutiba alaikum al-qital kutiba alaikum al-qisas fil qatl ya alladhi kutiba alaikum al-qital wa huwa lakum da sura wannan kuma wajib tarwa sannan kuma fardun farilla ne inna ladhi farada alayka alquran to anan don me annabi ya dauki salo ɗaya ba da ya ce mana wa tuqimu salata Maktuba, wa tu'addi zakatal zakata maktuba ko kuma ita wa tuqimu salata al-mafruḍa wa tuaddi zakatal zakata mafruḍa amma sai bai wa dai maktuba ya dai ya bai wa dai mafruḍa me dalili A dalili malamai suka kawo bayanai da yawa kamar ibn hajar a cikin fatul bari ina jin bayanin da ya kawo shi ya nuna manzo Allah baya sai rubuta na kalma daya an gane ko ya faɗi kalma daya ya sake maimaita irin sa shi yasa ya kawo su da lafazza daban-daban ina ba ta gane ma'ana duk su ɗaya amma akwai wani daɗi game da karatun hadisi ya koyar da kai larabci kala-kala ka sani maktuba farilla ne mafruza farilla ne sai baiwa sallah ɗaya ya baiwa zakka ɗaya wanda shi ne ina jin in ba manta ba maganar da shi ibn hajar ya yi a wannan to kana iya cewa kuma a larabci in ka ji an ce abu maktuba da makruba ya bambanta duk da farilla ne amma ya bambanta duk abin da nace maka kaza sai ne amfani da kalmar maktuba farilla ne kuma ba a yin sa bifo lokacinsa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan kenan wajiban ma alwaqt ya sa sai gaba da kullum amma in ka ji an ce mafruba kana iya bayar da shi kafin lokacinsa ya sa ana iya ba da zakka kafin lokacin ba da bai ya tsara wata biyu wata uku ka ba da zakka sai ga ana cikin wahalar yunwa ana kaza akwai mafuka iya ba da zakka kafin lokacin duk da annabi ya tura kwamitin karban zakka sai suka zo suna faɗa wani bai bayar ba wani bai bayar ba wani bai bayar ba to a cikin wani da suka irga akwai abbas babba annabi in ban manta ba sai annabi ya ce ku daina zargin abbas ya ba da zakar bana da ma na shekara mai zuwa duk kafin lokacin ba da na bana ya yi kai wani ya nuna maka idan aka ce maktuba ya ne wajib ولا ي... ولا ي... ولا ي... ولا يقام بها قبل وقتها اما يجعل المفروضه واجب ويقام بها قبل وقتها Allah sa an gane wani to shi da kenan kar da yace ka tsaye da sallah al-maktuba na farilla don ba a daga masa gaba sai lokacin sa yayi dan yanzu eh, karfe tara safe ba za ka bari azhar ba wato ajiyar zakata al-maktuba don kana iya bayar da shi before lokacin sa ina fata an gane wannan to ni ma ina iya kara hange na ni ne magana mazaina na karamin ɗalibi akan me yasa a zaka aka ce mafruza a sallah aka ce maktuba a domin idan muka duba shi zakka rabawa ake ana rarraba abu sai za ka bada hatsi rabawa za ka yi na za ka bada kuɗi rabawa za ka yi za ka bada dabbobi rabawa za ka yi to duk abin da raba shi ake yi qur'ani yana kiransa da farko shi sa ya kira ilimin gado da ilmul fara'id da Allah ya magana Sai kuma Allah fi auladi kala can sai ta faridatan min Allah rabiya ne daga Allah kenan sai ku ce an bawa zakka mafruza li'annaha tuqsam wa tuza wa tuwazza ana rabawa ana karkasawa a a raba amma sallah maktuba ba wani abu ne ake dokawa a raba ba sai dai wani karantaccen abu ne ake karanta shi fakra'u ma ta yi tsarin alkur'an rubutaccen littafi ake karantawa a wannan sallar wata sumu ramadan ka yazi mata ramadan ƙala sai mutumin da ya ce wallazi da yi? na rantse da allah da raina yake hannunsa la azidu ala hada ba zai kare akan wannan ba falamma walla lokacin da ya juya baya qala nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajul min ahli aljanna duk wanda zai burge shi ya kalli dan aljanna ya ga dan aljanna wala shakka fal yanzura ila hadha ya kalli wannan mutum wani hadisi imam bukhari ya rawaito hadisi da dubu da ɗari da casa'in da shida musulun ya roito da wani hadisi ne eh, bukhari ya roito kai hadisi da dubu da ɗari da casa'in da bakwai musulun hadisi da shaku da wani hadisi ne malamai suka ce yana nuna maka duk wanda ya tsare farilla kaɗai a kowane ɓangare bai yi na fila ba a sallah ya tsare farilla kaɗai a zaka ya tsare farilla kaɗai bai yi nafin kulinsa ba muddin ya tsare farillar ya inganta ya kyautata to zai haye zama sai dai yin nafilar zai kara masa matsayi aljanna sanin ku iya samu gibi a na farillar ko sai cike masa kun gane wannan روى الترمذي وقال حسن صحيح عن معاذ بن جبل قال معاذ بن جبل يتشي kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin ina tare da annabi a bulaguro fa asbahtu yawman kariban minhu sai na wayi gari wata rana gani nan ga annabi wa nahnu nasiru muna tafiya fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzo Allah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni anin nari ya annabi ka sanar da ni aikin da zai shigar da ni aljanna ya nisantar da ni da ya cire wannan tambayar irin yadda ta amsa sai zo a cikin qur'ani faman zuhziha anin nari kinan wa yubajidu ni anin nari wa udkhila aljanna shine yudkhila aljanna sai da a qur'ani kuje sai da Allah ya kira nisantar wuta kafin ka shiga aljanna kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah sai ce me fa man zuhziha 'anil nar wanda aka lissantar da shi da shiga wuta sai me wa udkhala al-janna ka qur'ani sai da kira wuta kafin kira me aljanna don ya nuna ba za a shiga aljanna ba sai an nisanci me wuta to amma wannan mutumin madadin shi ma biyar da qur'ani ya faɗa akhbirni bi amalin yubaiduni alin nari wa yudkhiluni aljanna sai juyar yadda qur'ani ya zo shi sai fara da ka gama aiki da zai shiga da ni aljanna ya nisan da ni daga wuta wannan wata hikima ce a cikin allahu alam mai yiwa galibi duk abin da mutum yake so shi ya fi gabatarwa kar yanzu yana nema ne to sai ya fara gabatar da shiga a aljanna akhbirni bi amalin yudkhilul aljanna don ko a magana kana iya gabatar da abin da kake so yanzu in kana da balaga to idan ka kira yarka sai kace da ita suke zuwa zane da waye da waye suke zuwa wurin ke suke magana ke ko ba ba sai da akwai sayina akwai bala akwai shagari to kaga sayina na da aka fara shi kake so <laughs> ya shi kake so sai za ka ga ya fara da kamar zo ana yake cewa zai bi amalin kasiru da shagari eh, to ya shagari to ya za a yi ka ni labarin aiki da zai shigar da ni aljanna da ya nisantar da ni daga wuta kala da kansa aljanna annabi ce kai tambaya kan babban abu gyara garin ka wa innahu la yasiru ala man yasrahu Allah ta'ala alayhi Aiki yana da sauki ga abin da Allah ya sauke masa yace babba ne bisa babu ina sanulki alayka qawlan safina wa innahu la yasirun ala man yasrahu Allah ta'ala alayhi ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa tuqimu as-salata wa tuti az-zakata wa tasumu ramadan wa tahujju al-bayta ka ziyarci shahararren dakin nan shine ya kawo na kuma na bakwai al'infaku fi sabilillahi ciyarwa don ɗaukaka addinin Allah gina masallaci gina asibitoci na kula da marayu ko marasa ƙarfi kyauta ayyukan alkhairi yudkhuluka fi karamin lahi zai shiga da kai cikin karincin Allah alwase mai faɗi ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال من ذا الله يجي قال الله عز وجل Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya kai na adam an fit on fit alaika ka ciyar ni ma zan ciyar ka ɗau nauyi ni ma zan ɗau ka ka bayar ni ma zan baka kiran ba sai an yi magana ba ka ni ma zan maka rowa ba ka ciyar zan ciyar wa qala annabi yace yadullahi mal'a yadullahi mal'a yadullahi mal'a sayara ba hannu Allah ne a cike mun yi irin sa'ina a baya mun irin wani hadisi a baya Hannu Allah a cike yake kaf da dukiya la ta rizo a baya rage ta na bakatun ciyarwa bayarwa baya siya kaza yana da bayarwa to sahabul laila wannan har Allah mai yawan kyauta ne dare da yaushe da rana sahabul laila wannan har mai yawan kyauta ne dare da rana wa qala kuma sai ce to me yasa Allah ya fara kiran dare kafin rana دليلي يا فارق طريقه ترى انا دليلي يا هنا محل الشاهد تو ما يا لا يا سي اكو دري يا انا وانا يقول يا يفارق دري كافر انا وما يا على اولم يرى الذين كفروا يا السماوات والارض كانت تاركا sama da kasa da amman nasu sama ta ɗaya an manne shi a kan ƙasa ta ɗaya rub to in sun rufu ruf kayan su a haske ne bodu to a wani nuna fara da dare ta tuni rana ibn umar kuma ya ce duk qur'ani ibn abbas ya ce duk qur'ani sai Allah ya kira dare kafin ya kira rana aha sai ta wa qala ara'aytu ma anfaqa mundu khalaqa sa'atul ardh fa innahu lam yajiz ma fi yadda tun da Allah ya halittar sama da ƙasa abin da yake ta bayarwa bai rage kyautar bai rage arzikin da yake hannunsa ba balle a je wanda yake rizza balle a je wanda yake rizza balle a je wanda yake sef balle a je wanda yake bankunansa har yanzu kawai dai kamar mutum da ya zo da kuɗi wani mai kuɗi yana taraba wa mutane har yanzu bai taɓa na aljihu ba balle da eh, balle da bi wa kana arshuhu alal ma al arshu Allah yana kan ruwa qur'ani ya tabbata a suratul hud wa kana arshuhu alal ma in yabluwakum ayyukum ahsanu wa bi yadihi al mizan sikeli a hannunsa yake yakhbidu sai yake saukar da wani wa yarfau ya dauka wani wannan mufassar irin ta baya ya zo sai bukhari hadisi na 4684 muslim ya ka sahih muslim hadisi na 994 fadl al-am wa am قال لا شير ده عبنجي الطعام الطعام شير ده عبنجي يورثك النظرة والسرور زي قادمك النظرة مية النظرة وقام أجلوم قرآن نظرة حسكي وسرور ده فلنجي شير ده عبنجي زي قادمك حسكي ده فلنجي qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce, yana bayanin siffofin bayansa na kwarai yan aljanna masu lakabin al-abrar inna ya abrar yashrabuna min ka'as sai ke cewa ga aikin da mutum zai ya samu wannan aljanna wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولكاهم نظرة وسرورا to Allah madaukakin sarki to wai bai muna ba'a siffofin bayan Allah na kwarai suna suna ciyar da abinci a ta'am shine abinci sumi ta'am bi ta'am li anna lahu ta'am to abinci yana da dandano suna ciyar da abinci ala hubbihi don bai ba ta ala hubbihim ba tana ake wayi tsemuna suna ciyar da ta'ama abinci ala hubbihi kalmar ala hubbihi an ba ta ma'anoni eh, tukuna wani ayar ma kan waye sauka wasu kacce ayar na ya sauka kan sai na ali bin abi talib sai na ali bin abi talib ayar na ya sauka kansa don ya ja ka leburanci ne A kan idan ya yi. leburanci na da ya karba zai shayi da gonan dabino amma za a biya ka da wasu adadi na acca an gane ko da ya zo gida bayan kammala wannan aikin sai ya raba alcar gida uku an gane ko da ya dan raba gida uku sai ya nika daya don a ci sai aka fara shirye-shiryen aza wuta a girka an gane ko sannan ko sai ga miskini ya zo sai ba ta daya surana na daya sannan kuma sai ga maraya ya zo sai ba shi daya an gane ko a can sai ga wani fursuna ya zo fursuna ma ba musulmi ba kafiri ne sai ta taimaka mu da abinci sai sai na ali ya ɗauki cikin wannan da ya ɗauka za su ci gida gidansa sai ya kaga ya ciyar ta ɓangarori sai Allah ya ba ta ɓangarori uku wai imuna tsawama ala hubbihi miskinan wa yatima biyu wa asira da fasika an gane ko to shi da dalilin saukar wannan ayar wannan magana an samu daga afa daga abdullahi dan abbas magana na biyu suka ce ayar ya sauka ne akan abu dahda dan madina ne ya yi azumi wata rana lokacin buɗe baki ya kurbi ruwa sai ga mabukaci ya zo ga an ka abincin da zai ci an gane ko kafin fa ya fara ci abincin sai ga miskini ya zo sai ya tsinka ɗaya bisa uku ya bashi zai fara cin sai ga maraya ya lebo sai sake yanka wa sai ya zato saura ɗaya bisa uku ya bashi sai ga fursuna kuma ya zo sai doki sauran ya bashi kaga daga ruwan nan da ya sha bai ci ba kenan kaga wannan zai taimaka mana wajen gane wa yi muna ta'ama ala qubbihi az-zamiru ya'udu ila ta'am a yana son abinci tunda ga wuni da yunwa kenan suna ciyar da abinci bisa suna son abincin amma sai su fiji ta bukatar bai bukata sai su bayar su hana cikinsu wannan shi ne maganar abdullahi dan abbas cikin sahabbai shi ne maganar mujahid ibn jabar cikin ɗaliban ibn abbas tabi'ai shi ne maganar imamu sujjaj kuma shi ne maganar yawancin malaman duniya kuma shi ne fi dacewa da ayin qur'ani walladheena tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna في صدور حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم مما آتوا ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه. إنه يدمون الطعام على حبه سنة سنة لجو أما آه، استوى آية آه، حكى الله فدا آية ليس البر أنت وليس البر أن تولوا وجواكم قبال المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى fassara ta biyu wa yi muna tsama ala hubbihi kuna ce suna ce da abinci bisa suna son bayarwa sorry na farko kai suna son abincin na bi ko ala hubbihi ala hubbillah agbamir yahudu ilallah suna ba da abincin alhali suna son allan da ce su bayar ba su a an gane ko to kaga wannan fasarori guda biyu ya zo a tafsirin zadul masir amma imamu qurtubi a tafsirinsa ya ƙara da wasu abubuwa na daga cikin abin da ya ƙara akwai ala hubbihi a bisa son bayarwa eh, lotu da yake bayarwa yana son bayarwa to kaga in an ce yana son bayarwa har yanzu aka ji kamar kuma ya zama wani iri don akwai lokacin mutum zai ba da abu baya son ya bayar amma ya fi karfin zuciyarsa ya bayar shi ma wani lada ne sannan kuma ina jin sun kara da cewa ala hubbi hidar kurdubi ta wasu malaman tafsiri suka ce wa yi imuna ta'ama ala shi shine wa yi imuna ta'ama ala killatihi suna ciyar da abinci ko da kaɗan ne hobbi ya kaɗan domin duk abin da kaɗan ne za a so shi sosai sama da da yawa ne suna ba da wani abincin miskina ko ga miskini ko wa timan da maraya wa asirar da fursuna to asir fursuna wani irin fursuna ake nufi a wasu da ce fursuna musulmi shi da magana a kwada mujahid da sa'id ibn jubai suna ce da fursunoni musulmi magana na biyu fursunoni kafirai shi da magana alhassan da katada an gane ko asir magana ta uku abu hamza al-samali da yi to al-asir shi ne mata suna ciyar da mata matar da mijinta ya rasu domin ai akwai inda annabi ya ce su mata gare ku awami wani wuri ya kwatanta su da fursuna wani wuri ya kwatanta su da leburori shi da kenan eh, kar ka bar abun haka ba kai ba gindi wani ya fake da haka yana ta ciyar ba wa mata abu don ya yi lalata da su kai kenan ana nufin wanda ya ciyar da macen da tana cikin mace ina fata an gane a mijinta ya ya barta da yara ana iya samun wannan ana iya samun kuma ga mace ce mijinta bai mutu ba amma gabo ne shi ba zai nema ba sanin kwada za ka ɗauki masara ka bashi ga shi ka kai gidan ku shi sai ya siyar ba zai kai ba to wannan sai a ɗauka don ba mata to duk zai ɗauki wannan ka taimaka fursuna musulmi min babi aula sannan wani biyu fursuna ba musulmi maka kyautata masa shi ma yana da muhimmanci don ka tallata addinin ka kar ku manta karatu mu na hazal habib mun ce lokacin da aka yi yakin badar da annabi ya kawo mu ne sai to sabon sa mutunta su sama da yadda kuke mutunta kanku sai ga sahabba annabi za su ɗebi nama su ba wa fursuna su su dama kayan ko fursuna ko ba musulmi wannan kenan ashe kenan lalle abin yabawa ne abin da ahalin suna suke yi a ko'ina a najeriya da duniya na ziyarar prison ko ba gaba a kai musu magi a kai musu omo a kai musu sabu ta tunani ne ne ke shi da kiran wani yi muna tsama la hobbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nudimukum kulli wajhi llahi muna ciyar da ku ne don neman yardan Allah ko don neman ganin fuskar Allah gobe giya. la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma son sakayya a wurin ku ba ma son gode malamai suka ce ba ce yanzu ka zo kana bin mutane kai gashi ba na son ga gode kai ba na son ga gode a'a ba haka suke nufi wai Allah yana nufin suna wannan sadaka amma zuciyarsu suna na cewa mu ba don godiya da yabo muke su don a yace ina ma nujin kulli wajen Allah bai ce wa qalu la nuridu minkum ba sai da bai ce wa qalu ba zuciyarsu ba wai suna ina a yaba musu amma don kawo wani alkhairi ba laifi da ya maka godiya ba za ka hana shi inna ma nudimukum li wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura shaka ibnu eh, jubair yake cewa amma inna umma ta kalam bi su ba sai wai ma wa nuridu minkum jaza'an ba ai wannan ma kira mutum ya nuna wani aƙidar su ta boye a'a kawai dai abinda zuciyarsu ta kudurta ne, sai Allah yake to mana abin da ke cikin zuciyarsu la da minkum jaza'an wala shukura ba ma son jaza'an a wurin ba ma son shukura a wurin jaza'an anan bil fi'l shukur bil qawl kenan mun ba ku ne don Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma neman ku ba mu wani sakayya a aikace ba mu bukatar kwangila ba wai mun ba ku don ku ba mu ka bani yarka ko ka bani yarka ko ka ba shine jaza'an a aikace wala shukura ko ba ma son godiya na fatar baki wannan kenan su ne ayoyin sai Allah ta fa inna nakhafu min rabbina sai suka ce mu muna jin tsoro daga ubangijin yawman abusan yana nufi yawman za abus wa za qandari rana ne abusa asalin abusa mai hada fuska kiran za abus rana ce mai sa mutum ya hada fuska yawman abusan kam dariran rana ne mai sa kam darir kam darir a hausance sai da wuce mutum da aka ce wai mutum ne ya haɗa rai har ma ga ga wannan tattara na kan karan hancin din ya tattakure wannan fatun ya tattakure daga kamar idon ma ya haɗu kaga ke kenan fuskar sharu tsarin kiyama kenan duk yadda mutum ya waye ya rayu a walwala in na wuta ne haka zai kasance Allah kare mu da bala'in sa to qahumullahu sharra zalikal yawm sai Allah ya tseratar da masu wannan aiki zai tseratar da su daga sharrin ranar kiyama walaqahum zai hada su da nazaratan hasken fuska wa sururan da farin ciki to anan na gaba mana yace it'amu ta'am min afdalil a'mal ciyar da abinci yana daga cikin fiyayyen ayyuka ciyar da abinci yana da gafiyayyen ayyuka in muke ciyar da abinci ka ciyar da shi a dafe ka ciyar da abinci sannan ka ɗauke sa ɗanye ka ba wani masara mudu ɗaya masara mudu wake shinkafa kaga shi ma ka ciyar da shi wai lemu na tsawa gashi ka je ka sayi abinci sai ya ba shi kuɗi shi ma dai wani lemu na tsawa an gane ko sai da ci wannan yafi mu ɗauki bin nan ka ɗauki hadi ka bashi ko ba ga ba da kudin cefane shi ya bi ko ka bashi a dafe da biya kai ba mai dalilin ga a da a mun ta hada kudin ta ba kaga aka ce ka ba shi a dafe ka ba shi danye gaskiya ka ba shi danye fi zai ku dole amma ba zai ba yadda ka yi eh, dukkan su biya to ci gaba muna jirka eh shi gwagwaro ka ba shi a dafe shi Allah magana na ya fi zama don yi da ba ba shi amma wani magana akwai fiki wato gobro kawai gina su algoni ko a gaba kawai gaba a kacce kawo kwano ka zan gaba shi hatsi aka kada shi da yi <laughs> alboni yanzu a baka dan a baka yadda da fafiya wani ya fi ne wai mai aliyu ɗanyar zai tsere gwara da baka ɗaya kenan amma magidanci ka ba sa ɗanjen shi ya fi domin a duk lokacin da ka ba sa tuwon ba mamai ka ba da fafe ka ba sa tuwo ne da miyan kubewa shi ko dama da ko kuka yake kwadai kayan ka ba shi zai je sai abin da yake bukata wannan gera ha yiwu bayan hari lokacin ka sayar ko ya yi aure da sai na gaba babbi sai aini an abdullahi ibn amri radiyallahu anhu ma an rajula sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya tambayi annabi ayyul islami khairun wani aiki ne a musulunci ya fi alkhairi قال تطعم wa taqra'u salam ka ciyar da abinci ka karanta sallama assalamu alaikum ala man arafta ga wanda ka san sa wa man lam ta'rif da wanda baka san sa ba yi sallama ka san shi baka san shi ba sai ka dantara masa sallama wannan yana daga cikin abubuwan da yake kawo albarka wannan hadisin imam annawawi a sharh muslim yake cewa a wani hadisi ya nuna mana kwadaitarwa bisa ciyar da abinci da kyauta da kula da abin da zai amfani musulmai da kuma kawar da abin da zai cutar da musulmai ta hanyar magana ko ta hanyar aiki ko kai tsaye ko sababi kuma ka daina raina mutane ka daina raina mutane a me yake nuna ba ka daina mutane ba ka musu sallama yanzu ko unguwarku ne in ka ga wuce ga mutane a majalisa ba za ka musu sallama ba za su ka daina amma in za ka musu sallama sun ce kana darajar ta su kana zaune wani ya zo wucewa kullum ya maka sallama za ka ba zai ce ka daina shi kenan wani hadisi ya nuna kada ka daina su shi ka musu sallama sannan kuma wani hadisi ya kwadaitar don ta musulman su kaunaci juna da haɗa kai da son juna wanda annabi mana me zai samu kaunaci juna sai mana guda biyu a kada duk wanda ka ba sa ka ciyar da shi ka ba sa hatsi ka ba sa kayan abinci ba zai taɓa manta da kai Me yiwa ma lokaci da yake ci kana ba shi ma ya sai ya kawo iyalansa matansa yaransa da kai wani ne ba ko ba gaba sai ka dukkan suna cewa Allah saka masa da alkhairi Allah maka albarka sanin gwada biyu sallama yana sa ga wani juna a wala adullukum ala shay idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum sai annabi ka sinadaran kaunar juna guda an gane ko to wayannan sinadaran kaunar juna guda biyu kar wani ya ce shi ba zai iya ba kaga ciyar da abinci ba mamaki baka da karfi masu kudi sun tafi da maganin farin jini da a ce to kai ba ga ka afshu salama bai ka yi sallama alaman arabta wa mallam kare sai aka kama da sinadaran motar juna biyu don a nuna maka addinin musulunci bai tafi da mai hali ya bar talaka ba bai tafi da talaka ya bar mai hali ba don mai yiwa shi mai halin ya tafi yana hada hadin kasuwanci zai iya ma sati bugansa an anguwa ba amma talaka yanzu da zai assalamu alaikum ya da yanzu assalamu alaikum ina ba ta gane shi kuma yana da supply ya ga tare shinkafa na a ji araba a kauye kaza a ji araba a gari kaza kare musulunci ya kawo lalle a miƙa musulunci na sai ya wanzar da kauna da son juna tsakanin bayi shi a annabi ya sallama da kasan shi da baka san shi ba ka yaɗa wani din ba mamaki cutar da kai zai kana ce masa assalamu alaikum kawai sai ji jikin sa yawa kawai sai ji jikin Allah yana iya masu shi sa ko da wata ka gwada idan yanzu kai ka zo ka kafa kai anguwar ku a aƙidar ka ba za ka karɓi sallama ba sun kai baki jina gari sun kai baki jina kawai ba domin ɗan adam sallama na anan za ka san fa annabi ya nuna mana kauna ba kana fa babu abu da yake a wala adullu ko ala shay za fa annu mota habaktu ko yanzu ko da komai a aƙidar kana yi daidai a ta kawai ba ka yin sallama ko fitare ko wala shi ke na ga hankali a ji annabi ya yi gaskiya duk rashin kirka kirka kuma in za ka mutane sallama to kuma sai ga ga kai yawan kai na mutane da ne ma sai yawan shi da ka duba mana annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya challenge na babansa akan bautan gunki ya ja masa yi masa wa'azi duk da wa'azi da cikin fasaha da karramawa da ya abati ya baba ya baba amma dattijo ne ya zanto kamar wuta aka watsa masa har ma ya fara karkarwa har ma ya dauki dutse ya ce alhaji bin abdin an ali a tiya ibrahim la illam tastahi la ardu naka wallahi zai ne wa ne mali sai ya sai ta ga Allah ya baka abin da zai dawo da kauna ya kwantar da zuciyar wannan da ce da qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiya kalwana wannan tasirin sallamar yana sanyaya zuciya kuma bayan yana sanyaya zuciya yana cusa kuma assalamu alaikum sai ji daji. za ku koda yanzu fada aka yi kai eh, fada da wani sai ba maka magana to da ana kan magana majalisa shi ba zai maka sallama ba amma ana kan magana majalisa yana iya tsoma baki eh haka eh haka amma babu sallama to ba za ka kaura ce amma duk lokacin da zai ce assalamu alaikum daga ji gaba da ka zubar da makaman shi yasa kenan kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya uwa ya kamar wayannan abubuwa guda biyu kuma hada kai wannan tsari ne ko doka ne cikin musulunci a guji gaba a yada sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan don me aka ce maka ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba don a nuna maka ka yi ibada don Allah ba don ka sani wannan shi da shafa ko da su ne zuwa ko kana koma gida sai ka ga mutum assalamu alaikum ba ce dole ka yi musafa da kowa ba bai ba mamakin gidan mu yana dole na ce sai ka yi musafa da kowa to kafin magana ya ba ba za ka je bakin kwata amma assalamu alaikum assalamu alaikum a cikin nan ba wannan hadisin imam bukhari ya kasu bukhari hadisi na shafi ya ce rubuta da musa sai musa hadisi na 39 ما ليت روى البيهقي في الشعب وسنه الألباني عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أنت بيع النبي وأنا أي كنيتي قال أن تدخل على أخيك المسلم كشجر ودنقوانك مسلمين سرورا فرنجي ka dauki abinci gaba ta ka shigar da shi ka shiga maza farin ciki ka tallafa masa ka sa shi farin ciki au taqdiya an hudaina ko ka biya masa bashi kana bin sa bashi ko sai ka zaka ya fita kai au tuqimu ko khubzan ko ka ciyar da shi mata yana nufin ka ciyar da shi da fafiyan abinci khubzan da fafiyan abinci bai a giyaro to albani ya ce hadisi ne mai kyau dubi sahihul jami hadisi na 1096 rawa ahmad وصعره الألباني عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة الجنة قيمة إيه طيب جميل وهم في الغرفات عن غرفة داكي داكنا ko ƙasa ko benaye ɗaki ɗaki yara yura zahiruha min baɗiniha wa baɗiniha min zahiriha wani mu yi a baya ko daga waje kana ganin baya daga baya kana ganin waje yanzu nan masallacin ai ba ka ganin waje kana ganin fentin ciki ne wanda yake waje na kallon na waje ne to amma shi a jirin aljanna kamar gol ne in ka kalli gol aka yi za kalli eh, baki-bakin kamar kwalba ne za ka baki-bakin za a tsakiya za ga baya shi sa aljanna kana iya sa kaya miliyan daya riga miliyan daya ko kowane za a gani wannan ba zai hana ganin wata amin amin gado da yana iya samun sa beshin miliyan daya ko kowanne ba zai hana a ga wata kar ka ce wai aljanna irin abunmu ne na duniya sai ka ci da abin kana jin daɗi kana haɗewa suka ji bakin ya fara wa tare yawo ma a shi idan ka ci test din yana nan a bakinka yana nan a harshen kuma kana sa wani masu da ga test din kuma shi ma gashi nan kowanne wannan baya hana wannan ba kamar yanzu kan lashe zuwa kan lashe mana ci daga wani ya batar da wancan abinda aljanna za ki rasa madaci ya fi ma zuma zaki ya an baka madacin aljanna ka sa in an baka madacin duniya ka sa a baki aka baka madacin aljanna ya an baka zuma duniya ka sa a baki aka baka madacin sorry an baka madacin aljanna Allah sa a harshen ka aka baka zuma duniya a lokacin kalla ka suka ta zuma da madaci ne Allah ne bai wina, wa man faman zurzi alin nari wa wani kanan janna fagal mai fi amala ainihin ra'ad wala sami'at har ma annabi ce ba bawali ba bayan gida ko har ma annabi ce wa majabiruhum al-uluwa garwajin su na turaren hayaki shine ce da ke kira uluwa alamun suka ce wa ne da garwajin Suna aljanna ba wuta an ce ba wuta me ya kawo garwar shi wannan sai ka je kai karatu za ka ce wanda ya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a aljanna ginin na ciki na gani na waje na waje na gani na ciki to don me Allah ya yi sa haka to yana ana son ga dan wuta yana shan azaba ya kalli ga wani aljanna yana cin abin yana cin tolotolon aljanna yana cin dawisun aljanna ga shi nan ya mai kyakkyawar huruli ne aljanna yi wace na wuta ga wuta ga duhu ga bakin ciki ga goranci ga kaɗaici ga tsinuwa ga bakar magana ba zugu falar da zai da kun ya kana tare mana kyawara Ko gane wani shi ya sa ga ana yin haka na waje ya agari da ce ka ga sai ta ku dubu biyu ba sai ga kawai wani ya ta ku da mu ni ina ta miƙa ina ta wuyi kalli wata kusa za a goma da kalli wanda wanda ba lukmanu ba wancan ba sai fito wala ba ba ba ba ba Allah ka ba mu da rahama wa'in da ya rena din hannun su da ya rena din ko ya tsana ya ganin sai kawai ya gan su cikin ne ta arifu fi wudu min da hadis Allah ka ba mu da rahmarka to wannan gidan wa zai shiga na farko liman al'ama a ga mai ciyar da abinci Ka ga maki da ciyar na ciyarwa kullum alhamdulillah amma kai ma magidanci ba cin sai gidanka kadai ba in allah ya hore ka ɗauki haɗe ka taimaka wa ka ɗauki da fafe ka taimaka wa an amata a ya ce da abinci wa aladal kala ya kausa zance فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم المشركون هذا تستوعب kai magana mai kyau kalli fir'auna mana karshen dagu Allah da kansa fir'auna mai eh, ta ana rabu kuma al'ala ya takar kujerar Allah wanda shirka an kai ya kai karshe kai ya zo ma ya ce ma ba shi ne babba shi ne ɗaya kawai shi ne the only one god ba alimtu lakum min ilahin ghayr حمالته على موسى على النبي هارون فقولا له قولا لينا وجاء مثلا كان من توشي من توشي لعله يتذكر او يخشى وتابع الصيام يبي باي حزم باي رمضان بيصيع نبع إلى عزم إلى عزم أيام تشريك يا سؤال هنا عزم أيام البيض هنا عزم هو عرفة تاسوء سؤال شورة yana azumi wa salla wa nasiya kuma ke salla lokacin da mutane suke barci shi sai da shi rake ya kulle imamu ahmad ya kawo musu hadisi na dubu da dari da arba'in albani ya inganta targib a targib wa targib lambar hadisi dubu biyu da dari bakwai da sha takwas is'amu ta'am min khisali ahli aljanna ciyar da abinci yana daga cikin ɗabi'un yan aljanna روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم الصائمة يضيو يوم مجلس أنا يجرب وأكي أنت أبو يضان بنا جرب وأكي sai annabi ya ce waye waye gare cikin ku yana da azumi yau a masallaci قال أبو بكر رضي الله عنه كم مسألة سنة بكر شيئا na biyu kala sai annabi ta faman tabiya min kuma yawma janaza wa ayi bi jana'iza yau kala abubakar radiyallahu anhu sai suna buga ce gani na na uku kala faman at'ama min kuma yau miskinan wa ya ce da miskini a cikin ku a yau suna buga ya ce gani na sani zai ce na hudu ba man kuma ku da yawan marisa wa zai da mara lafiya cikin ku yau kala abubakar ana kaga abu hudu ba kan masallacin shi ya hada ana bakar rasulullah sun suna bakar ya ce ni fa qala sallallahu mai sama ana fi imrin wai na abubuwan ba su taɓa taruwa cikin mutum ɗaya ba illa da halittar sai ya shiga wani hadisi musulun ya rawaito hadisi da dubu da ishirin da takwas to ko wannan abu hudu ba a sauki za ka yi ka hada ba mu cika ta addu'a a mutu a garin ku amma kana iya tajuwa son sabe sai ka fa ka fita da wani azumin ka ko na litin ko alamin kai kawai ka fara yawo in ka so kawai ka tafi magabartar jugon ga ba kowa kai bayan daidar ba kowa kai magabartan wasa ba na kawai kana kai kawo sai ka diga shi a yi mutuwa ba ka samu da na'i ba kana da daga magabartan sai ka jirgin da mara lafiya su ji ba sai wanda ka sani ba ba sai kana da kwandala ba da ji asibiti za ki yara ne da ki abin kawai ka daga a ayyana kamar yadda jiya kwamiti aka tafi a nan mu da su malaman da su mu daula da sauran jama'a muka je asibiti jama'a an tara taimako alhamdulillah wanda suka samu gayyara na tashiwar gwamnin nan kowa aka bi sa aka ba su naira dubu da ɗaya kai masu addu'a wajen kusan mutane ashirin da aka yi lissafi sun zo sun kai talatin ma wajen dubu talatin to kowane in abu nan ai masa addu'a ta ce ba wannan kuɗi ba addu'ar shi ne ba kuma don ka sani al'ummar musulmai suna tare da kai da kirista da musulmi duk haka aka yi wa to ga wani aiki ne mai kyau aiki ne mai kyau wani zai ji kawai sai fara hawaye kawai na farin ciki ba a manta da shi ba ba ce wata rana ka tashi haka ka je jana'iza ka fita da azumi ka da mara lafiya ka zo ka sai shinkafa mudu ɗaya ko masara mudu ɗaya mudu kaza ka ayi ne ya ɗaya shi kenan ba kai da aljanna ne wannan mutum ba zai iya riga hadawa ba ta wani ba ƙaramin falala ba saboda haka wani yana da lada kwarai da gaske shi wasu aka kira littafi da tariku salihi na ila rabbil alamin hanyar da zaka rika samun kwantar cikin روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة الله زي فراران القيامة يا ابن آدم يا كينا آدم har ya zo da salam amma inda ne zai magana sai ce ya abubakar ya abdullahi ya ali ya isa ya musa sai allah ya kira ka sai allah ya kira ka sai ce marin na yi rashin lafiya ba na ka wuce ba ka zo kafin da ni ba a nawa ya fara shi musu allah ya jingina rashin lafiyar gare shi amma yana nufin bawa na ya yi rashin lafiya ba gaishe shi ba wai wannan don allah ya nuna bawa Allah a matsayinsa na bawan Allah yana kusa da Allah a matsayinsa na musulmi sai da samun kusanci da Allah a matsayinsa ko na mai rashin lafiya ya da samun kusanci na gab da Allah ina ba ta gane shi ya sa masu Allah ya nuna rashin lafiyar sa ga rashin lafiyar Allah in ka gaishe shi ka gaida Allah ka yi ta jin gaishe shi ka yi ta jin gaida Allah ina ba ta gane wannan ya yi kai haka aliyu kana gani na to bude masa gwamnati waya kai rana ne kasu goro ne yana so ya gani so na Allah na'am shi da kenan ya ce ban gaida da ni ba na yi rashin lafiya ban gaida da ni ba ka dubi yadda bawan Allah don Allah ya nuna wa mara lafiya kan ka ji Allah ya ke ka ya sunya maka jinyar Allah yana kusa da kai yan uwa inda za ka samu Allah yana kusa da mara lafiya yanzu kai ba azumi zake ba ba za ka yi kawo ba ka ci ba amma mara lafiya yana iya sati bai ci abinci ba Allah yana cikin shi ya sa wani hadisi da annabi kar ku dame shi da dure Allah sai Allah yana ce da shi wani ba za ka yi da yayi wata ba ko ruwa bai sha ba to kaga shi da karshen kusanci da Allah din ke da Allah ya ce na yi rashin lafiya ba ka zo ka gai da ni ba qala ya rabbi sai ba wace ya ubangiji kai kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin na san da gaishe ka kana ubangiji ai ba jirgin da za ka sama da shi ba kungo da za a je sama da shi eh, sai Allah ya ce amma alista shi baka sani ba annaka lahu anna fulan ko anna abdi fulan bawa na fulani wane Aisha gari wani an zagu ba alhamdulillah bawa na wane mariza ko ya yi rashin lafiya falamta ta ba gaishe shi ba amma alista shi baka sani ba annaka law urtahu huda ka gaishe sa law wajadtani indahu za ka same na wuri ka samu lada ka tibi karaba a ce kai da mara lafiya ba karamin abu bane yan uwa karka ce sai na samu kudin lemo wallahi sai a sallame shi ka je ya kanka wannan kenan sai Allah ce ya bin adam ya kai dan adam istat an tuka na ne ka ce ba ni abinci falan ku ji mu ba ka ba ni abinci ba qala ya rabbi sai ce ya ubangiji wa kai ba odai muka wa anta rabbul alamin ya zan ce da kai kana ubangiji halittu qala amma alimta sai Allah ya ce shin baka sani ba annahu istat amaka abdi fulan bawa na wani ya taba zuwa ya ce wani banda har sai ya gidana kwallon tu in ka gibashi ka ce ba babu alhalin sona ka da bani ba naira ɗari biyu ban da abincin da zan ta gida na ya auri masara sai kake babu alhali akwai bawa na wani ya nemi ka ciyar da shi eh, da ya nemi ka ciyar da shi ba ka ciyar da shi ba amma alif da shi ba ka sani ba lau an amta ka ciyar da shi da wajen da zalika indi za ka samu aka aure ya ibn adam ya kai dan adam istasqaituka na nemi ka bani ruwa ya sha falam tasqini ka kai ka bani ruwa qala ya rabbi sai ya ubangiji kaifa ka wa anta rabbul alami ya zan shahada kai kana ubangijin halittu qala sai ta istasqaka istasqaka abdi kula ba wa da wa da ka shahada shi ya zo wucewa gidanka yana baki hanya ya ce a taimaka masa da ruwan sha Eh, don da ka hana mutum ruwan sha magon da ka hana shi na alwala don alwala ya gagara zai taimama amma yin ruwan sha ya gagara zai sha kasa ne duk da ruwan ma ɗin shi ne iyaka a nutu an yadda ya shanye ya taimama da sallah falam taski ba ka shayar da shi ba amma in na kallau sakai ta wuda ka shayar da shi waje ta zalika yi za ka samu na waje sau na ake samu a majalisa wani da ala ya da biyar ba ni mana in sai fiye wata shi kenan ka shayar da Allah ko kirista ne kana da lada tunda wata ta bawa kare ruwa ta samu aljanna wani hadisi imam musu ya kaso ya musu hadisi na 2569 rawar turmuzi wa kala hasan sahih an abdullah bin amri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibudur rahman ku bautawa Allah mai rahama wa imu ta'am ku ciyar da abinci wa afshu salam ku yada sallama ta da tadkhulul jannata bi salam ko kace za ku shiga aljanna cikin aminci ko bi salam malaiku suna salamu alaikum wa sabatun fa ni'ma ubadar turmus ya ka hadisi na hadisi na biyar a sunan kuma ce sahihi ne bai kace na'am ya eh? akwai yin zaman banza shi ne mai kuma yana da shi ne da ganga? Eh. Eh, wasu sun zo ji annabi irin wayan daga gaba da su zo ce ya rasulullah taimaka mana ba mu da abinci sai annabi ya kalle su sai in shi tuma a tsaye kuma yana nuna gani kun so in baku in na so zan bayan na so ba zan bayan ba sai ce domin ba waji ba a baiwa mai ƙarfi mai tattali amma har yanzu ka gane ƙarfin jiki da ba tattali da ba har yanzu wani mai kudin rabin na ma kai masa zai zube ko ba ga bane a wanda ko ka karfin hanyar kasuwan ne ba da za ku wanda haka zai je wajen leburanci ba har a tashi babu ai ko sani ba mutum zai iya daɗin ma ya je zo na a wurin leburanci gida mai ɗaukar shi ya masa aiki babu sai dai da ka faɗa ko wanda dama zaune gari banza da ce ma zaune an san su ba su ta tashi sun nema ba to wannan kana da zabi in ka so ka bashin ka so ka hana shi wannan shi ne fadlu zikrillahi ta'ala amma goraye da irin wani ake samu su yau ko da shi ne ka ce shafale fadlu zikrillahi ta'ala falalan ambaton Allah mai girma da daukaka zikrullahi sababun min asbabi zikrullahi laka min asbabi zikrillahi laka ambaton Allah yana daga cikin dalilin da zai sa Allah ya ambace ka fil mala'il a'la aka tawaga mafi ɗaukar shi yasa aka samu wani cikin magabata ya ce wallahi na san lokacin da Allah ke kira suna yanzu wannan wani irin magana ne ya fito ina ta Allah magwale zai kira ta ya ta fasburo ne da mala ya buɗe da wani ayat ta bakar ayat ta ɗari da hamsin da biyu Allah ta fasburo ne ko ambace ne azkurkum zan ambace ku fasburo ne ko ambace ne da man da'a azkurkum zan ambace ku da ya muku gafara wasu kururi ku gode mu wala ta kurkar ku mutunce mu zikrun la ambatu Allah sabab min yana daga cikin sababin salatin Allah gare ka to zaka ji yaya Allah zai maka salati sai ka Allahu salli ala sayyidi dawla ne wannan zaka ji yadda za a yi haka wa salatul mala'ika aidan da salatin mala'iku ana ma'ana ambaton Allah yana sa Allah maka salati mala'iku su maka salati qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani fadhkurullaha ko ambaci Allah zikran katiran ambato mai kyau bukratan wa asilan ku yi tsarkake shi sabi da yamma ya yi wallazi na amur ya wai da suka yi imani wadkurun la ku ambaci allah zikiran kasira ambato mai yawa mujahid ya ce abin da yake nufi ambato mai yawa huwa allah ya sa ku abada ambaton da ba za kyale allah ba har abada ba ibn sa'ib ya ce zikiran kasiran shine sallolin farilla guda biyar muqatil ibn hayyan yace zikran kasira shine tasbihi da hamdala da hailala da kabbara ko da yaushe shine uzkurullah zikran kasira ambaci Allah an ambato mai yawa wasabbihu ku yi masa tasbihi bukratan safe wa asilan da yamma bukra safi asil yamma al-asil suka ce abu ubaida ya ce daga la'azar zuwa dare duk wani al ne to wani aya ce ku yi wa Allah tasbihi bukratan wasila safe da marece ko to wani wani eh, tasbihi ne safe da marece malamin tafsir shi maganganu biyu magana farko shi ne sallah sai ya zanto bukratan na safe sallar asubai wa asila na yamma marece to yi maganganu guda wasu magana farko ana nufin sallar la'asar an gane ko magana na biyu ana nufin sallar azahar da la'asar magana ta uku azahar la'asar magariba isha magana na biyu wa sabbihu shi da kuma subhanallah da harshe subhanallah subhanallah to yin subhanallah yana da muhimmanci kwarai da gaske ومن يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الخرم سبحان الذي خلق الأسواج كلها سبحان الذي سخر لنا هذا وسبحان الله حين ترسون وحين ترسون وسبحان الذي بيده ملكون كل شيء سبحان ربك رب العزة والسلام على المسلم والحمد لله رب العالمين أما ضد آيات تزويرا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأن الجمع كلها كان الله أكبر huwa alladhi yusalli alaykum shi Allah yana muku salati wa mala'ikatuhu da mala'ikunsa menene salatin Allah salatin Allah malamai sai maganganu guda biyar huwa alladhi yusalli alaykum shi Allah yana muku salati ma'ana yana muku rahama magana na biyu Allah yana muku gafara magana ta uku Allah yana yabon magana na hudu Allah yana muku karinci magana na biyar Allah yana muku albarka kenan ka so huwa allazi yusalli alaikum Allah yana muku rahama idi Imam al-Hasan al-Basri ko yana muku gafara inji sai idi ibn dubai ko huwa allazi yusalli alaikum Allah yana yabon inji Abu al-Aliya da ta kai duniya ne ta mutumin kirki to da dama da ya kamo tumanin mutum mutum sun ba da shaida kan ka hai to yanzu kai da Allah da kansa yake yabon wa mala'ikatu haka mala'ikunsa na yi muku salati to salati mala'iku ayi maganganu guda biyu maganar farko mala'iku na muku addu'a ya Allah wani da yake kokarin addini ya Allah ka tsare shi daga wuta ya Allah ka ka ga. ko magana na biyu wani magana abul aliya magana na biyu shi ne magana imamu qatil mala'iku na nema musu gafara huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatu li yukhrijakum min adh-dhulumat kuma Allah yana fitar da ku daga dukkanai ila nur zuwa ga kenan daga bata zuwa shari'a inji ibnu zayd ko daga imani daga bata zuwa shari'a ko ya fitar da ku daga kafirci zuwa imani inji bukati ko ya fitar da ku daga hanyar wuta zuwa hanyar aljanna maganar imamu mawardi والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله يتفجر المؤمنين رحيما بمين بمين وانك سورة العذاب آية 40 لذو 40 ذكر الله سبب من أسباب مغفرة الله لك أما الله سببين لذو سببا الله يأتي مكان قال الله تعالى ألا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سورة الأعزاء آية 30 masu ambata Allah da yawa cikin maza da masu haka cikin mata Allah ya tanada musu gafara gagaruma da lada mai ayar musulmi muslimina wal muslimat malamai kan sababin saukata sun ka dalilai da yawa ciki mata sun ce ya annabi ya yi wai komai mu sai da daga ambaton maza ba a ambaton mu mata da ala ya zauka da innal muslimina wal muslimat na hudu idan zakarta a fi mala'in in ka ambaci Allah a jama'a kalla wa Allah zai ambace ka fi mala'in a cikin jama'ar da khairu minhu sun fi jama'ar ta kirki fa fi sahihaini a sahih bukhari da muslim an abi hurairah qala qala nabi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu allah ta'ala ana inda zanni abdi Allah ce inda bawa na yin ana inda zanni abdi bi mai hadisin kira da shi na'am to alƙazi ya dai ce ma'anarsa duk bawa ya zo neman gafara amma yana zarta an yi allah kai da wuya allah ya fi ba ba zai fi to ba allah zai ya fi don shi ga kuri da zai ya fi har karɓar tubarsa mutum zai addu'a ina ga allah zai karba ba allah zai kai wannan ba allah zai bayar ba ta ba zai bayar an gane ko ibn hajar a fatul bari shi kuma ya ce ma'ana duk yadda ya zaci allah haka allah zai ɗauke shi duk yadda ya dauka allah zai da shi haka allah zai da shi yawa saboda haka ka yi kyakkyawan zato tsakanin da allah ka yi kyakkyawan zato tsakanin da allah shi ya saba nasiru bin albani يقرا الكتاب احكام الجنائز محمود جميع المصري فيما يقرا احكام الجنائز هذا مختصر فهو انا صحيح رايا الدنيا بين الترغيب والترهيب لكن ان تورا عذاب الله لرحمة الله اما ان متوا يزو مثلا حال متوا يفي في تبنغر كون الجنه تساري يخوف Eh, ka cewa ya Allah sai mai laifi amma ni dai ina zata na tabbata kai mai gafara ya Allah kai mai rahama ya Allah duk girman laifi na kai mai yafiya wa ana hu ina tare da shi shi ne kuru ne lokacin da ya ambace da jina da ganina da rahama ta da shirya daidai ki da wa ma ayi ma kun bi sami wa basari wa In ni ma ku ba su mu duk wani. in zakara ni ko fi in zakara ni fa in zakara ni fi nafsi idan bawa na ya ambace ni a zuciyarsa zakartu fi nafsi Allah ya ta ambace shi a zuciya. annafsu a larabci yana ɗaukar mana da yawa yana ɗaukar rai da kansa aliman nafsu ma ƙaddamar wa wannan zuciya aliman nafsu ko ta zuciya ta sani yana daukan raina Allah ya tawaffa al-anfusa gina wata kullu nafsin za'iqatul maut sana an nafsu yana daukan jini ana iya cewa nafsul ya yani damul haiwan jinin dabba to ba irin wannan ake nufi ga Allah ba ana iya cewa nafsul shine gaibi abinda yake koyi to annabi isa ya ce talan ma fi nafsi ta san koye na wala ala ma na su ka ban san koyen ka ba amma Allah ya iya ambace ni a zuciyata a zuciyarsa ne ma za a ambace shi a me a zuciyata gaskiya wasu na tawili a a Allah ba za a masa irin wannan fassara ba magana mafi inganci ta ahlus sunna jama'a kamar yadda ashir al-ustaz khalil harras ya ce duk abin da allah ya siffanta wa kansa sai mu siffanta allah ta iya ambace ni a zuciyarsa ne ma za a ambace shi a zuciya. dan adam yana da zuciya allah yana da zuciya zuciyar dan adam a cikin kuma ba kashi tsoka ne bayan su wainan kashi kamar keji zuciyar allah tsoka ne a kashi ne a a a waza ne a a kitse ne a a ne laifin kamisration amma in ya siffanta kan mutum ka siffanta shi amma ya yake wani kwatancen ba na ta wani shi ne fasalan da ya fi wa in zakara ne fi mala'in in ya ambace ne a cikin jama'a zakartuhu fi mala'in hum khairun zan ambace su a cikin tawagar da suka fi su wannan kar ku manta yan wa an samu sabani a wajen malamai da yan adam mu'minai da mala'iku su goma ta mu'minai ba dama su suna lama a ma'amru mu'minai ne yi fi daraja a wajen Allah wasu suka ce dan adam don Allah ta wala ranar bani adama wa hamallawar filbar walba ورزقناه من الطيبات وفضلناه ممن على كثير ما خلقنا تفضيلا wasu suka ce a'a mala'iku sun fi daraja mu'tazilawa su ne da wannan magana mala'iku sun fi daraja mu'tazila da wanda suka yi muwafaka da su to cikin hujja da mu'tazila suke kama hujja da shi a ga wannan wa in zakara ne bi mala'in ya ambaci Allah a jama'ar duniya da mutane zakarto ne Allah za a bace da fi mala'in a cikin jama'ar da haini minhu sun fi su mala'iku da don zai da wanda ya nuna mala'iku sun fi mu'mina cikin mutane an gane ku to ah, amma mazabin ahli suna kamar nawawi shi shara da ya kuna ji mutane din kana iya karfafa su annabawan Allah gaba ɗayan sun fi mala'iku annaba da ba sai za ka ce wa annabi eh, mala'iku su wa annabi adam su yawwa kuma annabi mawa sallallahu alaihi wasallam ya je da mala'ika jibril ya je ba kuma Allah da ya kirawo annaba sai ta wafaddalnahum alal alamin wal mala'ika min al alamin an gane ku amma mu mutane sauran wa fasanna mu ala kasirin man kalabida tafdila wayin da karaba ilai bi shibrin in ya kusance ni da taki daya da karabtu ilai an zan kusance shi zira'i wayin da karaba ilai zira'an ya kusance ni zira'i da karabtu ilai an zan kusance shi ba a guda ya za ina ba hushe ne gaba e ana cewa rijiyar gaba da shi ne rijiyar da ne yau ranar na hau a kalaminka in ba ke mata sai rijiyar gaba nawa gaje shida ai gaba shida baya zurfi yunus gaba sai mai wa in atani yamshi ya zama yana tafiya sai ko harwala zai zo masa sassarfa zikru la sabab min asbabi i'anati llahi laka an to Allah yana daga cikin sababban da zai sa Allah ya taimake ka rawa ibn majah wa sahahu albani ana bi ulayra annabi kala. inna allaha azza wa jalla yaqulu ana ma abdi ni ina tare da bawana idza huwa kare ni iya ambace ni wata harraka bi shafatahu motsin bakin sa ya motsa lebe bakin sa ya motsa gani ibn majah ya kawo suna hadisi da dubu da da dari casa'in 1792 albani ya inganta sahihul jami hadisi da dubu da dari da shida. ga wannan yana nuna mana ambaton Allah yana taimaka kan adam annabi ibrahim da aka jefa shi a wuta sai ta hasbunallah wa ni'mal wakil kai an bace Allah galat ya na rubuni bardan wa salamun ala ibrahim alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fa zadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fa qalu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su' to kagari wannan ambatan Allah yana cire mutum a kowane hali shi ya sa ba kuma ta ba hudubar musafir can sama da waka bismillah ba daidai ba ne in kai tuntube ka ta auzu billah shi dai yana dariya sai ya rika girman ka yana gaya ya sa ka tuntube sai ka ce bismillah an batun Allah yana da muhimmanci kwarai da abincin nan da kake ci in ka ce bismillah duk cutar da yake ci zai saboda haka an batun Allah yana taimaka da adam kwarai aftir min la, ka yawaita an batun Allah ibtida'an don kwaikwayo bi habibika sallallahu alaihi sallam da masoyinka annabi روى مسلم عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي هكذا يذكر الله ينا أمة الله على كل أحيانه أقول لوكت أقول لوكت ba wai sai an zagaye kyalle ba ko da yaushe zaka ambata Allah ba zuciyarka zikrullahi khairun من انفاق الذهب والفضة أبطى الله يا فتشات الزلال إلى أبطى annabi yana ambaton Allah ko da yaushe hadisi na 373 a sahihu muslim ko da wani hadisi ibn hajar al-asqalani ya kafa hujja da mai jaraba zai karanta qur'ani mai haila za ta yi karanta qur'ani ta ambaci Allah ta yi subhan domin an ce annabi ruwaya ya zo annabi yana ambatan Allah a ko da yaushe to yana da jaraba ko ba shi da jaraba yanzu mutum yana da jaraba sai malaka mutuwa ya zo karbaransa ba zai kalmar shahada ba ya samu dama ba mace tana haila an zo kabaran da wani kalmar shahada ba ta zai shi ne ambatan Allah a kodin shi tabbas akwai abubuwan da aka hana mai haila yi mai biki yi ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba za ta yi ba akwai abubuwan da aka hana su yi to kuma akwai abubuwan da kuma za su iya su yi ba wai ana nufin tana haila ko biki ta zama karamar arziya ba akwai abubuwan da za ta yi su ko da irin goma karshe na ramadan tana haila tana biki to irin goma karshe na ita ta ta rika karatun qur'ani ta rika astaghfirullah subhanallah alahu annaka mutimul afu afu ba wai ana nufin kawai da zarar haila ya zo haza firagu baini wa bainal islam na bakwai zikrullah khairu min infaqi dhahab wal fidda amma ta Allah ya fice da zinari da azurfa rawatul buzi wa sahahu al albani an abi darda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta ala unabiyukum shi ba ku labari ne bi khairi a'malikum da mafi alkhairin aikin ku wa azkaha wacce tafi sarki inda malikikum a wajen mamallakin ku Allah wa arfaiha wacce tafi dago. Wa fi darajatiku a darajar ku wa khairi lahu kal abun ma ladan sa yafi min isa'i zahib wal warid sama da ka bada zinari da azurfa wa khairi lakum kun muku alheri min an talqaw aduwakum saboda ku haɗu da makiyan fa tadribu a alaka hum ku sare wuyoyin su wa yadribu alaka ku su sare wuyoyin ku qalu suka ce wa zalika ma huwa ya rasulullah wannan me haka ya manzo Allah menene wannan aikin qala sai ce zikrullahi azza wa jalla ambata Allah bai girma da daukaka turmuzi ya kawo sun hadisi na dubu da dari da saba'in da bakwai albani ya su sahihul jami hadisi na dubu biyu da dari shida da ishirin da tara to wanda ya fi kowane aiki muddin ba cuwa-cuwa ka yi ba ba ku san cuwa-cuwa ba ku wani ba mamaki aljihun a cike da kuɗi ga wani ya zo ban da abinci a gina na ka taimaka kamu sai ce to akan da in ba da kuɗi kawai sai mai da kudin aljihunsa subhanallah walhamdulillah wala ila sai sai ya ambata Allah ya samu lada sama da wannan to in wanda ne bai komai ba yawwa ba ka ga wani sai ya rike wayannan zikira sai kan yana da kudi ta jan tarbi yana irga wayannan abubuwan ya roka ba sai ya bada kwandala ba to li kulli maqami maqali kowane abu da yadda ya dace to yanzu a karatu babu abu da ya kai qur'ani lada yanzu a haka ba a sallah ba an ce da wanda ya karanta qur'ani da wanda ya ce subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal ala wanda ya karanta qur'ani ya bilada amma wanda ya karanta qur'ani a ruku ya bid'a ala wa inni tu'itu an aqra al-qur'ana raki'an wa sajidan yanzu akwai lokacin da karatun qur'ani ne fi akwai lokacin da sallah ne yanzu lokacin da rana yake kan faduwa jazu in kai nafila kai bid'a in ka karanta qur'ani kai sunna yanzu na nafila ma ya zama laifi saboda haka idan mabukaci ya zo neman bukata yana cikin halin taimako to a wannan lokacin ba da taimakon da wannan zikrullahi an bata Allah sababu min asbabin nuzul sababi ne daga sabuwa saukan natsuwa wa ihadatul malaikati laka da zagayawar malaiku gare ka rawa muslim an al-akhar abi muslim annahu qala ala abi hurairah wa abi sa'id al-khudri annahuma shahida ala an-nabi sun shaida wa annabi annahu qala la yaqulu qaumun yadhkuruna Allah azza jalla mutane ba za su zauna ba suna ambaton Allah illa hafarhumul malaika sai malaiku sun zagaya su wa ghashatuhum rahma rahma ya lullube su wa nazala alaihim sakina natsuwa ya ko a kansu wa zakarahum Allahu fi man indahu Allah zai ambace su cikin waɗanda suke tare da shi al-rahman mufassara by muslim hadisi da 2700 du'a'un yajma'u khairai dunya wal akhirah addu'a da ya tattara alkhairan duniya da lahira روى مسلم عن طارق ابن أشلم بن مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يا جاء النبي يا إيد والمسيح فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي يا إذا قد ألوتنا نكره وبجدنا قال قل كثير اللهم اغفر لي لي وارحمني وآتني abu hudu biyu duniya biyu lahira amma fara da na lahira Allah wa firli wa firli khadi a biyu yau mace warhamni shi ma ranar kiyama wa duniya warzuqni arziki duniya yawwa lafiya ya eh wannan shi wa yajma wa sabi'ahu sai annabi ya hada yatsansa illa al sai dai babban yatsa kenan hudu ya hada yatsu hudu kaga abun hudu ne Allah filli warhamni wa afini warzuqni fa inna haula annabi to wannan abuwa guda hudu tajma'u laka dunyaka wa akhirataka ya tara maka duniyarka da lahirar shi da daɗin karanta hadisi in ba ga wani zai ce Allah ka bani eh, ka bani mace ya Allah ka bani jari ya Allah ka bani kudi ya Allah ka bani lafiya ko ba ga ya Allah ka bani es ya Allah ka bani ka bani ka bani sai awa daya yana da irge kai ka ce Allah filli warhamni wa afi wa rizqi duk wani alkhairin duniya da lahira ya shi don arziki ai ba kudi ne kadai arziki amma kuɗi ma yana iya ɗaukar eh, risku lafiya yana ɗaukar risku abinci yana ɗaukar risku don ba allah ya magana tsirrai ya tsara da kaza ya tsara da kaza sai ce ne lil ibad wani hadisi shi da dubu biyu da ɗari shida da casa'in da bakwai sai musulmi Don goma zikirun lahi ɗibin lisan yuraɗibul lisan an bata allah yana jiga harshe harshen ka zai zama ɗanyen ka zo mutuwa ba zai bushe ba ba zai روى الترمذي وقال حسن غريب عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله والمفيد يا من الله إن شرائع الإسلام للي شرقوا إن مسلمتي قد كثرت علي sun yawa a إن مسلمتي shari'o'in musulunci ba kuma ka ba labarin wani abu a ta shabbaku bihi wanda zan lazumtu da shi zai riko da shi fara sai ya ce sai ya ce la ya zalu lisanuka kada harshen ka ya gushe rababan danye na zikirin da ambaton Allah ba na sha daya zikrul lahi hayatul qulubi ambatan Allah rayuwar zukata ne ambatan Allah rayuwar zukata ne rawal bukhari ana bi musa qala qala abu musa al-ash'ari yace qala nabi masalu ladhi yadhkuru rabbahu misali wanda yake ambata ubangijinsa wallazi la yadhkuru rabbahu da wanda baya ambata sa, masalul hayyi wal maiti kamar raye-raye da mushe kamar raye-raye da matacce bukhari ya rawaito hadisi na dubu shida da dari hudu daga bakwai mun fassara su a baya can muyi bayani rawa muslim an abi burda an abi musa an nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul baiti alladhi yuzkaru allah fi yuzkaru allah fi misalin gidan da ake ambata Allah a ciki wal baiti alladhi la yuzkaru allah fihi da gidan da ba ambata Allah a ciki masalul hayy wal mayyit misalin raye da matacce a zikiru an ambaton Allah ko da yaushe yadda aluka tasbihu ghayraka ila Allah zai sa ka riga waninka ka tsere masa ka riga ta isowa gaban Allah da shiga aljanna روى مسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل يكذب يسير ينا تفيع في طريق مكة أحجى إلى مكة فمر على جبل سيان اليهود وجوان دوسي يقال له جمدان انا ce جمدان فقال سيت وصحابي سيروا في تبيع هذا جمدان وانا دود الجمدان سبقا سنفير المفردون ما تفن تنكو قالوا سنجا وما المفردون سوء علينا ما تفن تنكو يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا wa zakira masu ambaton Allah da yawa cikin maza da masu ambaton Allah da yawa cikin mata musu ya kawo sai musu hadisi da dubu biyu da ɗari shida da saba'in da shida kar wani mai dukan girje ce to ashe ga mu nan ashe mun haye ba ba irin naka ba don me ba kai sallan azhar a bayyane ba don an ce ka asarta don me baka yi la'asar a bayyane ba don an ce ka asarta kuma sai ka ce ka karanta a kawai wa sirrufi ma ya sirrufi to in wa sirrufi ma ya sirrufi ka yarda da wannan to zikirin nan da kake da iyo kana duka kirji Allah ta wasu kurra baka fi nafsuka tabarru'an wa khifa wa dunal jahri min al-qawl kaga ma abu biyu ya kira ma ka san ba a bayyane ba واذكر ka في da kai, نذكا كي أزوجر تضرعا كأنت tsoron Allah. Ko صورا حلا ودون ban da bayyana wa farin gyalle ko ba mu ga inda annabi ya shimfiɗa ba annabi da mubashari na ba saba wazifa ba saboda ka yi ambaton Allah da sunna an bata Allah na sunna ka zama lada ne ka kira sallah ka wani da murya ake sannan kuma idan lada ne yana kira sallah kai ba sabu kira sallah ba sai ka rika faɗa abin da lada ne yake faɗa Ka wanda ma ka yi sannan kuma eh, sallah shi ma ambaton Allah ne idan nudiya lin salati min yawm al-jum'ati fas'au ila zikrillah ka yawan nafila kana sallah farko ma ka da kabbara ka sa jiya na ga mu kiran sallah farko kabbara ki fara Allahu akbar Allahu akbar ta da ikama farko kabbara Allahu akbar Allahu ashhadu an la ilaha illallah in zaka yi sallah ma farko kabbara zaka yi kabbara harba Allahu akbar abu kadan kowane lankwasuwa ba sai ka ambata Allah in ka kai kabbara harba Allahu akbar zaka yi rukuyi Allahu akbar ka ta yi sami allahu, ka suna Allah ya shiga suna hamida ka je su jada Allah za ka sake can kora bana wani karamu ka je su jada allahu ko ko ne subhana rabbiya rabbiyal azim subhana rabbiyal ala at-tahiyya lillah wa salawat wa dai kaga sannan yana cike da ambaton Allah assalamu alaikum wa rahmatullah yana cikin sunayen Allah assalam kai subhanallahi 30 wal hamdulillah 30 Allah kaga su dai ambaton Allah الذكر يحصل الأب من من وسوسة الشيطان ذكر ينا تقري باوا دغ وسوسة الشيطان روى الترمذي وقال حسن صحيح عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ألا يأوت زكريا دم النبي يحيى زكريا يحيى قال لا يقطع ألا يا أنبت زكريا دم النبي يحيى to ya annabi yahya dan annabi zakariya annabi yahya dan annabi zakariya Allah ya umarce shi da abubuwa kalmomi biyar na annabi ibrahim shi ma wa yanzu tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin shi kuma sun kai goma na annabi yahya ko biyar an yi amala biha yi aiki da ita wa ya amura bani isra'il kuma ya umarci bani isra'ila an yi amalu biya su yi aiki da ita wa hu kada sai dai saura kirin an a biya ya yi jinkirin fada annabi yahya yi jinkiri bai fada akan kari ba ba qala isa kan wani hadisi sai nuna maka da annabi yahya da annabi isa sai zamani daya sai annabi ya haya ya ce wa annabi isa inna allah amarka annabi isa ya ce wa annabi ya haya inna allah amarka bi khamsi Kalima. ka sani ba allah mu tanka da kalmomi biyar li ta'mala biha don kai aiki da ita wa mura bani isra'il kuma ka umarci bani isra'ilawa an ya'malu biha su yi aiki da ita in ma an hun, in ma ka umarce su wa ma an amura hun, ko in umarce su Ba ya فقال يحيى ya يحيى kenan wanda ya nuna maka in kuna nan ko biyu sai aka ce wani da Allah ya kune wuri kaza ka ce wani in ji ni kaza kaza to kai kai da kake wurin kar ya je ka riga shi fada ka bar wanda aka ce shi ya fada ya me ya fada sai dai ka ce wanda to na ga Allah baka kuka isa da sabon wani to in ba za ka isa ba ba zai isa amma da sharadin yin alkhairi kun gane wannan bayan yawwa to shi kenan shi ya sa maza da wani ake samun rigima sai ga wani malamin bid'a ne sai kawai sai ka zo kana faɗan suna sai ce to yaran nan sun karatu ne ga manya-manyan malaman sai Allah shi kama da jafa ya ce abu da muke gaya musu ɗin don kun sani ne ba ku gaya musu ba amma da za mu gaya musu ba za mu wahalar gaya musu wadda ke da fa in ma an tamur ko ka fada ko ya fada fa ya yahya sai annabi yahya ce aksha ina tsoro in sabaqta ni biya in kari riga ni gaya musu alhalin ni Allah ya azawa nauyin gaya musu an yi sababi ina tsoron kada Allah ya shafe kasa da lalle lalle ne wajibi ne in ka sani ka isa kaji har ma yana ganin Allah zai iya shafe shi to kuma ma Allah ya ce mana la tubayyinunna ulil nas wa la tatubuna saboda haka dole kai ilimi ka ilmanta ka dauki dariqu salih ka ba ka je ka koyar da dariqu salih abin da ka koya ka isa wannan ke aw azaba ko yana tsoron Allah ya azabta da take ba bata lokaci annabi yahya fa jama'a na sai tsara mutane fi baitul maqdis a masallacin kudu ta jerusalem famtala almasjid masallaci ya cika makil annabin Allah Yahya zai wa'azi wa ta'addu ala shurafi har suka hau tudu wanda ba ya ga masallaci ya cika sai ya hau da tudu wasu mun kace a'a su annabi Yahya din da annabi Isa ko ba ga ba sai suka hau kan tudu kamar mimbar yadda za a gansu ala shurafi a yanzu ya ji wazin ga sai ga ana hawa mimbai don akwai hikima wanda ake wa wa'azin ya ga mai masa wa'azi ya fi jan attention ɗinsa zuwa ga wa'azi fa qala sai ce inna allah amara ni bi khamsi kalimat annabi yahya dan annabi zakariya alaihi salam sai ta Allah umurce da kalmomi biyar an a'mala bihinna in aiki da su wa amurukum ko in umurce ku an ta'malu bihinna ku yi aiki da su awwalu kunna na farkon su an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a mu ma Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta Allah ban da shirka wa inna matsala man ashraka misalin wanda ya shirka billahi da Allah ka masali rajin kamar mutum ne ishtara abdan ya sai bawa ne min khalisu maliki daga tsantsar dukiyarsa bai karbi bajin kwandala ba bai karbi ciko a wajen wani ba kudinsa ne salla ba azabi ba taimako ya cire zunzurutun kudinsa ya sai bawa bi da zinari hawarikin ko azurfa sai mu kara mu yau da naira ko da dala fa kala sai ta hadhihi dadi sai ga ba wannan gida na wa za amali ga aiki na a gidan ya nuna masa ka share nan ka goge nan ka wanke nan ka yi ruwa daga nan ka yi nan yi kaza kaza sai ba su aiki a gidansu fa'amal ka yi aiki wa addi ilayya ka bayar a gare ni aikin da na saka fa kana ya amalu ba wani yana yi yana yin aiki wa yu'addi ila ghairi sayyidihi amma fa aiki da yake da wa yu'addi da ba da aiki ila ghairi sayyidi ke ban nan uban gidan sai yana yi na uban gidan wani ya bar gidan mai gidan sa yana share gidan mai gidan ya bar wannan ya jera yin wani fa ayyukum yarda an yakuna abduhu kadhalika wa zai da bawo sai to wannan wa'azin da annabi ya yayi ya kama hankali allah da yake shi daya daga kanka har zuwa daga gashin kanka har zuwa farcen kafarka ba uban wani da ya maka to don me dan uban wani za ka saba wa Allah da sa ba a yadda dan saban Allah ka don mahaifinka ka saba Allah ba don mahaifinka ka saba Allah ba inna mata'atul ma'ruf la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin min saboda kaga shine misalin da aka yi kuma Allah ya mana misali akan shirka a Qur'ani wurare da yawa masalul ladina takhazu min dunillahi awliya kama kalil ankabut ittakhadhat baytan wa inna awhada albuyut la baytul ankabut law kanu ya'lamun kuma wani yace lan yakhluqu dhubaban wa law ittama'una wa in yaslubuhum adh-dhubab shay'an la yastankidu ضعف طالب fahimta fahimta a wannan a wani ba ne ba saboda na dai na kawo an tafi bai na sai shiga wani cewa na biyu bai za su sallu wa inna la'a amara gogo yanzu mun ji na farko Allah ya wuce su su yi ibada ba da shirka sai na biyu wa inna la amara gogo bi salati Allah ya wuce ku da sallah kage yanzu sabon annabi ya haya da annabi ya mu muke aiki da shi ka musulmi da yake sallah Allah ya umurce ku da yin sallah ay annabi ya samata wa usu annabi salat fa idza sallaitu in ku yi sallah fala taltafitu yayin da kuke sallah fala taltafitu kada ku waiwaya ka duba fadarin wa hadisi annabi yake cewa idan ku tana sallah ya daina waiwaye إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك ويوجد كذلك اختلاص يختلفه الشيطان في صلاة الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام يقول صلى بند ويوجد fa inna la yansibu wajahu li wajhi abdihi Allah yana kafa fuskarsa ga fuskar bawansa fi salati sallah malam ya tafi mutum bai waiwaya ba yana waiwaya ta Allah ya gaba wa amurkum bis siyam na uku kago da masu azumi annabi ya haya ce Allah yana hutan ku da azumi fa inna masala zalika ka masali rajulin fi isabati shi kuma fa sai da yayi kafe zai na ga musu don aka ce kafe ce musu yi lalle misalin wanda ya azumi kamar sani rajulun kamar mutum ne fi isabatin yana cikin tawaga jama'a ma'ahu surratu yana dauke da wata jaka fi hadisun akwai turare a ciki fa kullum ya ajabu su, yana mamaki auyo jibu ko yana burge shiri riwuha kamshin mai turare to wa ina riha sa'imi kamshin mai azumi adiyamu inda lahi wa rahmatu kaga abin da ke musulunci mu yau annabi mai fada yake zuwa shari'ar su annabi Isa da annabi Yahya da zamani da suka yi wa amurku ina umurtan ku bi sadaka da sadaka fa ina masala zalika kamar masali rajul misali haka kamar misali mutum ne asarrahu al-adu asarrahu al-adu magiya su kama shi fa yadda yadahu suka daure hannunsa ila ulukihi zuwa ga wuyarsa ko wa musu. wa qaddamu suka gabatar da shi li yadribu unuka don su sare wuyarsa faƙala sai ce ana abdiki minku sai wani ya zo sai ce zan fanshi wannan da za ku sare shi ne bil kalili wal kasir da kuɗi da yawa ko kana fa fada nafsa ko min sai fanshi nafsa to sadaka nan da kake sai an ce za ka je wuta sai sadaka ne ya fanshe ka kullum ne in jin din sadaka ya ta yi salabai da nasin ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amruhu ko yana mutan ku an tazkurullaha kaga dalilin kawai shi a babina wa ambaci allah fa inna masa مثل ذلك مثال أمي أمة الله كمثل رجل كما متن خرج العدو مكيا ستفتو في أثره a bayan asali a bayan sassira da gaggawa a ta za ala isnin har yanzu wajen wata ganuwa hasilin mai katangewa ba a raza na sahomin sai tsare rasa daga da ya kuya kazalika al'abdu akan nan bawa la yi nafsahu min shaitan ransa baya tsare shi daga shaidan illa bi zikrillah sai da ambaton waye Allah qala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana amurukum bi khamsin ina umurtan ku da abuwa guda biyar Allahu amarani bi inna yanzu mu ma kaga da bin ya zo zai kwame Allah ya umurce ni da su asamu wa ta'a ji da da'a wal jihad da yaki a yaki azzalimai da masu kashe al'umma da taimakon addini wal hijratu da hijira wal jama'atu da me jama'a ya ce hijira al muhajir man hajar ma'ana Allahu a kaura cewa abin sabon Allah da wurin sabon Allah wal jama'atu a hada kai da jama'a kada mutum ya kafa wata kungiyarsa ko wata tawagarsa shi kenan ya ce zai yi jihadi zai yi yaƙi zai kashe al'umma wannan ba daidai ba ne Eh, a haɗu tare da jama'a a yi wa'azi a karantar a ilmantar kar ka zo da fatawar da jama'ar musulmai ba su da ita a musulunci ba ita kuma farakar jama'a wanda ya rabu da jama'ar musulmai ya zo yana yakan su yana fada da su ki da ko da da gwargwadon taki guda fagar khala'a hakika ya kwabe rifkatal islam rigar musulunci min unuki da duniya da zarar ka zanto wani mai sukuru wani mai kuna mai kwafe wani mai kashe al'umma shi ke nan wani da suna musulunci ka ma kwabe rigar ka tafi tsirarar ka إلا أن يرجع في إن يدعى يتوبة ومن ادعى دعوة الجاهلية ودي دعوة إرن دعوة ما قزاوة فإنه من جزاء جهنم إلا سوى إن ذا قربان تسعوك جهنم فقال رجل يا رسول الله wani mutum يا من ya manzo Allah wa in samu wa ko da ya salla ya azumi qala wa in samu wa ko da ya salla ya azumi dan haka ka bar in maguzanci da da addini ba haka ba kai kakar kai musulmi ne amma al'adar gidan ku akwai wani abu ku na tsafi tsafi ko ba gaba ne wani abun tsubu tsubu wani abdu abdu wani binne binne kai kana masallaci kana sallah kana azumi amma kana nan da wannan gargajiyar to kai dan wuta ne annabi aka ce an ko da mai ya sallah ya azumi annabi to in sallah wa sama ko da yayi sallah ya azumi fa dubu bi da'awar lahi ku yi da'awa da da'awar Allah allazi sammaku wanda Allah ya ambace ku ku zanto almuslimin almu'minin ibadallah musulmai mu'minai bayan Allah wani hadisi sahihi ne turmus ya ka sunan hadisi na 2863 sai mu tsaya a nan abu da faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure ko kuma tuntuna ya ce Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الدين والدولة